ibada lada innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته illa wa الا وانتم مسلمون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 godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan marice na Laraba 16 ga watan Sha'aban a shekara ta 1447 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da hudu ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya a wannan masallaci mai albarka na tunawa da kakanmu gwani salihu gwani ɗan zarga Allah maɗaukakin sarki ya sa yana jannatul firdaus da ka ji an ce gwani ka gidan ƙur'ani ne to Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙur'ani ya cece mu gabanin gabatar da abin da muka haɗu don shi ga babanmu gwani yahuza Allah ya ƙara masa lafiya yana tare da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafi lafiyarsa Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da zakkar jiki kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa jiya ta zamo kafara Allah kuma ya yalwata lafiya ya tsawaita rayuwa da albarka Ya'yan uwa masu albarka kamar yadda gabatarwa ta gabata wannan laccar tamu ita ce bayyana dai ramadan ma'ana lale maraba da zuwan watan ramadana watan ramadana shine wata na tara cikin watannin musulunci guda goma sha biyu idan ka ɗauki lissafi daga almuharram har izuwa ramadan za ka tarar da shine wata na tara watan ramadana wata ne mai daraja watan alkur'ani watan da Allah subhanahu Ta'ala yake bance shi da gagarumar ibada ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda biyar ita ce ibadar azumi yana daga cikin rukunnan musulunci shine azumin watan Ramadan wanda shine rukuni na hudu na gabansa kuma shine hajju baitillah ya zo a cikin hadisin Jibril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 sayyidina umar yace wata rana muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama katsan sai ga wani mutum ya bullo mana babu zato babu tsammani shadidu sawadi sha'ri mai tsananin bakin gashi shadidu bayadi siyab mai tsananin farin tufafi la yura alaihi asaru safar babu alamar tafiya tare da shi kuma tare da haka wala ya arifuhu na ahad ɗaya daga cikinmu bai san shi ba wanda wannan yake nuna maka akwai alamar tambaya wai biri yayi kama da mutum domin a rayuwa irin ta da rayuwa irin ta karkara kowa ya san kowa idan kwa mutum ba a san shi ba to zaka ga alamar daga nesa yake kuma musamman tafiya a cikin sahara ba yadda za a yi kayi ta mai tsawo da farin tufafi bai yi dauɗa ba kuma ƙura ba ta baibaye gashin ka ba daga baki ta mai da shi wata kala to amma shi wannan mutumin duk babu waɗannan alamun tare da shi na shan wahalar tafiya amma kuma duk da haka kuma alama ta nuna cewa ba ɗan kusa ba ne ba Sosai na umar ɗan khattab kamar yadda za mu ji a ƙarshe ya tabbata wannan mutum dai ba mutum ba ne mala'ika jibrili ne ya zo a sifar mutane kuma don wani muhimmin al'amari muhimmin al'amarin shi ne sanar da mutane addininsu ta hanyar tambayar annabi ya ba da amsa wanda wannan yake nuna kana iya yin tambaya ba don kanka ba sai don me don wani ya ji ya amfana domin duk tambayoyin da mala'ika jibrili ya yi shi ba shi yake da buƙatar sanin amsoshinsu ba shi ya san su shi yasa a ƙarshe manzo Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne ya zo dan ya sanar da ku addinin ku shi ya riga ya sani to tambayar farko da ya bayan yayi zaman ladabi zaman ɗaukan darasu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Muhammad akhbirni anil islam ya Muhammadu bani labari menene musulunci kalmar akhbirni daidai yake da alimni hmm. ni ko allimni mm. ni to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah musulunci rukunin sa na farko shaidawa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kuma yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne mm. to mu lura da kyau mu abin da muke so mu kai gare shi cikin wannan hadisi shine magana akan azumi hmm. amma kun ga da annabi zai maganar musulunci kafin ya ce azumi sai da ya fara da me tauhidi da haka yana daga cikin abin da mutum zai yi sharar fage da shi kafin shiga watan ramadana ya tabbatar da aƙidarsa ta musulunci ka shiga da tsantsantaccen tauhidi to shine in kai ibadar Allah zai karɓa Shi ne in kai ibadar ka cancanci ka yi ta kamar yanzu misali arne ne ya yi sallah wannan sallar ta yi ah. ba ta yi ba ya yi wahalar banza hmm. kamar arne ne ya je aikin haji ya yi, ah. bai yi ba to haka kamar arne ne ya ce zai yi mai azumi bai yi ba ya sha yin banza ya sha kishirwar domin sharaɗi kafin ka yi azumi kafin ka yi sallah kafin ka yi zakka kafin ka yi hajji sai ka fara zama mai musulmi sai aƙidar musulunci ta samu gindin zama a zuciyarka to da haka yana daga cikin abin da dukkanin wani musulmi ya zama wajibi a gare shi ya tattale shi tun yanzu shine magana akan sarkin aƙida kadaita Allah da bauta gujewa sanya masa kishiya kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya kada a bauta wa Allah sai da abin da annabi ya zo da shi kuma sai yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya faɗa man ahadasa fi amrina haza, ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan addinin da ba a sa shi ba yayi ba za a karba ba duk wanda ya aikata abin da ba mu muka sa shi ba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karɓa masa ba to da haka manzo Allah ya fara cewa musulunci shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah duk abin da sunansa bauta to haƙƙi ne na Allah ba a hada shi da kowa ko annabawa ko manzanni ko mala'iku ko salihan bayi duk abin da sunansa bauta to wannan haƙƙi ne na Allah wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a fa iyaya fa abudun ni kaɗai za ku bauta wa inji Allah da haka bauta haƙi ne na Allah shi kadai to sannan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne wannan shine cikon kalmar shahada abinda wannan yake nunawa ba ta hanyar da bayi za su sadu da Allah sai ta hanyar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama azumi annaba Allah ya aiko da shi shi ya yi azumin nan ya koyar da mu yadda yi. kar mu yadda mu gaban kanmu kamar sallah Allah ya aiko manzo Allah da sallah manzo Allah ya koyar da mu yadda mu yi sallah kuma yace ku yi yadda kuka ga ina yi ba za ka yi gaban kanka ba a sallah sai ka yi yadda manzo Allah ya koyar to haka dukkan sauran ayyuka na ibada idan mutum ya fahimci wannan to shine kalmar shahadarsa ta tsaya to sannan iqamis salat tsaye da sallah shine rukuni na biyu ita'uz zakka ba da zakka shine rukuni na uku saumu ramadan azumin watan ramadan shine rukuni na hudu shine abin da muke magana akai idan muka lura rukunai ukun farko na musulunci shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamus sala an gane ko bi kai wannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya dukkanin bayi dolan dole ne kowa sai yayi matukar matuƙar mutum yana da hankali to tauhidi bai sauka a kansa ba kuma sallah ma bata sauka a kansa ba gwargwadon ikonsa amma ukun karshe cikin biyar na rukunnan musulunci wajibi ne ka yadda da su amma yi sai wanda Allah ya bawa iko zakka akwai wanda zai rayu ga baki ɗayan rayuwarsa bai taɓa zakka ba amma fa ba za ka zama musulmi ba sai ka yadda zakkan nan wajibi ce akwai mutumin da zai iya rayuwa bai yi azumi ba saboda wani uzuri kamar da ayoyin azumin sun yi bayani amma dole dole sai ka yadda azumin nan wajibi ne to haka nan aikin haji akwai mutumin da zai rayu har ya koma ga Allah bai je aikin haji ba domin Allah bai ba shi iko ba amma dole sai ka yadda yin aikin haji farilla ne wajibi ne ba ka zama musulmi sai ka yadda da wannan ko da a ce Allah bai hore maka damar yi ba to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi akan wajabcin azumi da zaman sa rukuni daga cikin rukunan mai musulunci guda biyar shine rukuni na hudu to haka nan hadisi na biyu hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi kuma annabi ya ce buniyal islamu ala kam hmm. an gina musulunci akan wasu shika-shikai guda biyar ya faɗi guda ukun farko sannan ya ce wa saumu ramadan da kuma azumin watan ramadan hmm. shi ma rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci ubangiji subhanahu wata'ala a ayar ramadan a ayar qur'ani ayar suratul baqara yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi cewa kutiba daidai yake da furida an farlanta muku hmm. domin wannan yana daga cikin zaurancen malaman usulul fiqh ana gane abu a matsayin farilla ta hanyar waɗansu kalmomi da shari'a take amfani da su wajen bayaninsa sa daga cikin irin wannan kalmomin shine kamar a ce kutiba an gane ko da dukkan tasarif na fi'ilin kataba ko kataba ko kutiba an gane ko ko katabna da sauransu Allah ya wajabta wajabtawar da an haɗa ta da rubutu kuma rubutun da ba kankara shine ma'anar kataba kutiba wa katabna manzo Allah yace rufi'atil aqlam wa jaffatu wa jaffati suhuf alƙalmin da Allah ya rubutun ma tuni an dauke su daga kan takaddu kuma takaddun ma har ta bushe da haka babu ranar da za a sauya to Allah yana so ya rarrashe mu ne bayan ya ce mana ya wajabta mana cikin kalmar wajabtawa akwai nauyi to amma sai ubangiji subhanahu wata'ala yace kama kutiba alal ladina min qablikum irin yadda aka wajabtawa wanda suka gabace ku ma'ana dan mu san cewa ba mu muka fara azumi ba ko da azumi yana da wahala to amma wahalar ba mu muka fara shanta ba ko da azumi akwai tsanani to amma tsananin ba mu muka fara shansa ba akwai ka'ida da malamai suke faɗa innal balwa إذا أمت khaffat إن البلوى إذا أمت خفت abinda bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka a ka'ida ta أدن adam da ɗabi'ar da Allah ya masa ko annabi ne cikin annabawa ko manzo ne cikin manzanni a duk lokacin da ya ji cewa abu ba shi kaɗai ya shafa ba to komun wahalar abin sai ya ɗan ji shi da mai sauƙi-sauƙi amma abu idan ya shafi ka kai kadai kuma ya zama mai wahala to jin kadai jin kadai yana ƙara maka jin raɗaɗin wahalar bari mana misali yadda zamu mu daɗa fahimta ba fata nake ba yanzu da a ce cikin mahalarta da suka zo eh, karatun nan yanzu wani zai fita sai ya ga bai ga takalminsa ba an ɗauke zai ji ba daɗi ko ba haka ba amma ba fata ake ba to amma da kana jin cewa an ɗauke ma takalmi sai wani ya ce ni ma an ɗauke min ni ma an ɗauke min sai ka ji me sauki a gashe ma abin amma idan aka duba aka duba ka ji kai kaɗai ne to sai abin ya fi maka zafi ya fi maka ciwo to shi yasa idan muka kalli ƙur'ani za mu ga cike yake da tasliyat rarrashi da Allah yake wa annabi duk wani ƙalubale da manzo Allah ya fuskanta a fagen da awa sai Allah ya ce ba kai kaɗai aka yi wa ba ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika ba abinda za a gaya maka face an taba gaya wasu annabawa kafin ka fa in kazzabu kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika in an ƙaryata ka an taba ƙaryata wasu annabawa kafin ka mana duk Allah yana rarrashin annabi to azumi yana da wahala yana da nauyi to sai Allah yake so ya rarrashe mu bisa ga ka'idan nan tasa ta yuridullahu ayyu khaffifa ankum kullun Allah rarrashin ku yake yuridullahu bikumul yusra kullun Allah sauki yake nema muku wala yuridu bikumul usra wama ja'ala alaykum fid din min haraj sai ce to yadda azumi yake wajibi akan ku ba da ku aka fara ba al'umomin da suka gabace kuma an wajabta musu azumi kuma babban saƙon da darasin da ake so mu ɗauka cikin azumi da natijar shine la'allakum tattaqun dan mu samu tsari mu samu kariya tsari daga abubuwa da yawa an kawo fi'ilin tattaquna amma an shafe maf'ulun bihi an gane ko fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum hmm. amma aina al bihi mahzuf dan ku samu tsari daga me ba a faɗi abin da za mu samu tsarin ba saboda abubuwan da azumi yake tsara mutum daga su suna da yawa shi yasa takadirat din za su yawa to shi yasa sai aka shafe gwargwadon gwanewan mutum a wajen tafsiri gwargwadon yadda zai iya ƙaddara me ake so a samu tsarin daga gare shi Ƙololuwa dai shine samun tsari daga azabar Allah ta hanyar yi masa ɗa'a. ta hanyar gujewa dukkanin abubuwan da suke na sabansa to sannan saninmu ne azumi yana jawo alkhairai da yawa daga cikin alkhairan shine lafiyar dan adam tana gyattuwa da azumi an gane ko larabawa suna da karin magana da suke cewa su sumu suhu hmm. wa safiru tagnamu ku rinka azumi za ku yi lafiya kuma ku rinka yawan tafiye-tafiye za ku samu ganima wannan ba hadisi ba ne duk da wasu sukan yi gangancin su ce hadisi ne amma karin magana ne na larabawa za ku ga idan mutum bai da lafiya da ya je asibiti wani lokaci likitoci sukan tambaye shi me yake ci ya yanayin cin abincin sai a saita masa abinci ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka dawo cin kaza ka dawo cin kaza abinda wannan yake nuna wa azumi ko karanta ci yana daga cikin abin da yake gyara lafiyar dan adam to wannan yana daga cikin hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana azumi dan mu samu ingantacciyar lafiyar da da ita zamu ci gaba da ayyuka na ibada da kuma ayyuka na rayuwa to duk dai dan Allah ya dada rarrashin mu ya kwantar mana da hankali sai ya ce ayyaman ma'adudat hmm. kwanakin fa ba su da yawa ƙididdigaggu ne bilmuqabil idan ka haɗa kwana talatin wata ɗaya kenan koma ashirin da tara da wata goma sha ɗaya to za ka samu waɗannan ai ba su taka kara sun karya ba da haka Allah ce kwanaki ne fa ƙididdigaggu kuma duk da kwanakin ƙididdigaggu sai Allah maɗaukakin sarki ya rinka zaizaye mana wasu abubuwa ya kawo mana hukuncin shan azumi ga matafiyi hukuncin shan azumi ga mara lafiya a rama an gane ko ko a ciyar ga waɗanda suke ma'abuta uzuri ma'abuta larura to bayan duk Allah subhanahu wata'ala ya gama wannan bayanin har yanzu akwai sauran bayani wanda muke bukata kafin mu azumi da Allah yake kwanaki kididdigagu waɗanne kwanaki ne shin shawwal ne shin jumadal ula ne shin rabi'in al'awwal ne shin rabi'in sani ne inda Allah ya bar mu haka to mutane canke-canke za su yi ta yi wani sai ya azuminsa a jumadar sani wani sai ya yi a rajab wani sai ya yi a sha'aban wani sai ya yi a zulka'ada to shi kuma Allah maɗaukakin sarki baya bar mutane cikin duhu wa kulle shay'in fassalnahu tafsila komai sai da muka yi muku shi dalla dalla gwaru gwari hausa hausa to shine sai Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran waɗannan kwanaki kididdigaggun da muka ce muku muna nufin watan ramadana wanda a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani to da haka wannan ayar ta nuna mana azumi wajibi ne ta nuna mana kwanakin azumi kuma ta nuna mana a watan da zami wannan wata na ramadan kamar yadda na faɗa shi ne wata na tara cikin watannin musulunci wanda waɗannan watannin musulunci guda goma sha biyu tun gabanin zuwan musulunci laraba suna da kayansu kuma da sunayensu kuma musulunci ba shi ya sa wa wata ramadana sunan ramadana ba ma'ana ba ƙur'ani ne ya fara cewa ramadan ramadana ba daman tun kafin ƙur'ani ma laraba suna kiran ramadana da ramadana wanda ita kalmar ramadan daga al-Ramdu ne ramdu shine al-ihtiraq kuna da zafi kamar a Hausa ne kace watan zafi ko watan sanyi ko watan ruwa larabawa sukan ba wa watanni sunaye da wata munasaba na wani abin da ke faruwa a cikinsu to da haka watan ramadan an kira shi da suna ramadan wazani fa'alan wanda kullu ma wazani fa'alan sifatun ta dullu ala alimtila duk wata kalma da ta zo a larabci a wazanin fa'alana to sifa ce sannan kuma tana nuna cika kamar abashan kaga sifa ce tana nufin mai jin kishirwa kuma wanda ya cika da kishirwar ko jin kishirwar kamar jaw'an an gane ko kamar gaduban kamar na'afan kamar sakran dukkansu alawu zani fa'alan ma'ana abin ya cika ya batsi to da haka kalmar ramadan tana nufin watan zafi zafin ma kolin koli hmm. to da haka asali ramadana wata ne na zafi wata ne na me na zafi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya azumi a cikinsa kuma ga ɗabi'ar watan sai dai kamar yadda muka sani a ilimance duniya ba a waje ɗaya take a tsaye ba zamani yana kewayawa shi yasa wani watan da da za ka ga ana sanyi a cikinsa wata rana za ka nemi sanyin ka rasa a cikinsa ya zama watan zafi kuma wani watan da da yakan zo a lokacin sanyi wani lokaci sai kaga ya zo a lokacin damuna to duniya tana juyawa al'amura suna kewayawa to amma dai wannan shine asali wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala shi kansa zafin na ramadana din ana azumin ana shan zafin ibada ce kuma akwai wata hikima da Allah subhanahu wata'ala ya boye a ciki wanda bayi suke fa'idanta to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan watan ramadana ya tunkaro yakan yi wa sahabbai huduba da nasiha ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda al-Imam at-Tirmidhi da al-Imam al-Bukhari da ma wasu sun fitar idan watan ramadana ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce da sahabbai atakum shahru ramadan hmm. ga watan ramadana nan ya tunkaro ku shaharun mubarak wata ne albarka iftarada Allahu alaikum siyamahu Allah ya wajabta muku azumtarsa tuftahu fihi abuwabul jinan wa tughlaqu fihi abuwabul niran a watan ramadana ana bude kofofin aljanna kuma ana rufe kofofin wata kofofin aljanna kamar yadda qur'ani ya nassanta mana a hadisi ya nassanta mana guda takwas ne hadisin abdullahi bin amir manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda aka idadda ya gama aka idadda kiran ya gama alwala sai ya daga sai ya addu'a wanda lafazin daga hannu ko daga fuska lafazi ne shazi bai inganta ba a hadisin amma sai addu'a ya ce ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين هل إزواك أرشي في من ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية ذا أبو ديما تقوهب الجنة ولا تفز يدخلها يدخل من أيها شاء zai shiga wacce ya ga dama mana idan mutum ya lizumci wannan zikirin na bayan alwala kuma ya mutu da imani to karamcin da Allah zai masa kenan in zai sa shi aljanna sai ya bude masa kofofin guda takwas sai ce zaɓi wacce kake so ka shiga hmm. to wannan hadisin ya nassanta cewa kofofin aljanna guda nawa ne takwas ne kuma daga cikin kofofin nan akwai babu sabari akwai babu shukuri akwai babu salati akwai kuma rayyanu kofar hmm. masu me azumi ya tabbata a hadisin abubakar Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar lahira za a kira mutane zuwa shiga aljanna idan mutum mai yawan ibadar sallah ne du'iya min babu salah sai a kira shi ta kofar sallah in ya kasance mai yawan sadaka ne sai a kira shi ta kofar sadaka in ya kasance mai yawan kaza ne sai a kira shi ta kofar kaza sai sai dan abubakar ya ce akwai wanda za a kira shi ta dukkan kofofin manzala Allah yake kwarai akwai kuma kai ma ina sa rai kana cikin to haka ne ya tabbata hadisi manzo Allah yake inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan hmm. la yadkhulu minhu illa as-sa'imun fa idza dakhalu minha ughliqa daga cikin ƙofofin aljanna akwai ƙofar da ake kira da kofar rayyanu ba wanda zai shiga ta cikin ta sai masu yawan ibada azumi hmm. da sun gama shiga sai a mai da ita a rufe to Allah subhanahu wata'ala yakan sa mala'iku su buɗe duk ƙofofin aljanna a lokacin azumi da zara an ce an ga wata ɗaya ga wata to sai mala'iku su buɗe ƙofofin aljanna duka cewa futihat ko a buɗe ko yuftahu a buɗe malamai suka ce wannan ya nuna cewa kenan da a rufe suke amma yanzu kuma an yi ne an buɗe to duk abin da kaji an ce an buɗe shi da a rufe yake to yanzu ana so a shiga cikin sauƙi kuma ana so a shiga da yawa da yawa shi yasa aka buɗe ƙofa to wannan yana daga cikin falalar watan ramadana saɓanin dukkan sauran watanni duk wani wata da ka sani a duniya in ban da na ramadana ba watan da annabi ya nassanta mana da nassi na hadisi cewa ana buɗe duk ƙofofin aljanna a cikinsa wanda yana daga cikin miza na watan ramadan kuma hikimar shine dan mutane su yi saurin ayyukan shiga aljanna kuma Allah yana saukaka ayyukan shiga aljanna a wannan lokaci to sannan kuma a watan ramadan manzo Allah ya ce ana rufe kofofin wuta wanda shi kuma wannan ya nuna kafin watan ramadan duk kofofin wuta a me suke a buɗe amma da ramadana ya zo sai a yi me sai a rufe to duk inda kaji an ce an rufe kofa ana so a shiga ko ba a so a shiga ba a so daka da ramadan damar shiga wuta tana karanta amma damar shiga aljanna kuma tana me tana yawaita sannan kofofin wuta guda bakwai ne kamar yadda qur'ani ya nasanta laha sab'atu abwab tana da kofofi guda bakwai aljanna ta futa da kofa daya hmm. ita wuta kofofinta guda bakwai ne likulli babin minhum juz'un maqsum kuma kowace kofa ita ma ta wuta akwai waɗanda za su shiga akwai kofar mazinata ta nan za su shiga kofar mashaya giya ta nan za su shiga kofar maciya riba ta nan za su shiga kofar marasa sallah ta nan za su shiga kowace kofa da irin masu laifin da za su shiga ta cikinta to kofofin wuta guda bakwai Allah kakka samu mu shiga ta kowace ana rufe su da zarar wata ramadana ya shigo hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace walillahi utaqa wa zalika fi kulli laila Allah yana yanta bayi a wata ramadana wannan kam a kowane dare tun daga daren farko har daren ƙarshe duk dare sai an ɗebi wasu daga cikin mutane wanda da wuta za su shiga sai a ce a mai da su shiga aljanna sakamakon yanzu sun tuba sun canja sun gyara to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa suffidati shayatin wa maradatul tuljan. kuma a watan ramadana ana ɗaure aljanu da kangararrun shaidanu idan aka ce ashayatin shaidanu ana nufin masu aikin asha sawa'an cikin aljanu ko cikin mutane domin kalmar shaidanci sifa ce mutum yana sifantuwa da ita aljani ma yana sifantuwa da ita akwai shayatsinul insi akwai shayatsinul jinni wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni wannan kam zahiri ne za ku ga da yawa daga cikin mutane masu aikata muggan laifuffuka da watan ramadana ya zo sai su ce sun yi me an dena sai bayan sallah wani in ya samu rabo daga nan shi kenan har bayan sallah ba zai koma ba amma wani kuma saboda rashin rabo sai kaga kuma bayan sallah da gaske ya koma wanda wannan alama ce daga cikin alamomin taɓewa ka yi gaba ta fuskar nagarta amma kuma ka sake dawa da baya wanda Allah ya ce wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa kar ku tafka aikin alheri kuma ku zo da kanku ku warware kayan ku wannan asara ce to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa yunadi munadin sannan akwai wani mai shela na mala'ika da Allah yake sawa da an ce an ga watan Ramadan ya rinka kewayawa gari yana shela to saboda mu ba za mu ji maganganun mala'iku ba mm. saboda wata hikima ta Allah da ya ɓoye mana ba za mu ji ba to amma sai ya sa annabi yake gaya mana mm. da ka ko ka ji ko kar ka ji kiran ana yi kuma ga abin da mai kiran yake cewa shi wannan mai shelan na mala'iku da yake kewayawa duniya yana shela abin da yake cewa ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal sharri aqsir ya kai mai nufin aikata alkhairi yi sauri dama ta samu ya kai mai nufin aikata shari janye yanzu ba lokacin shari ba ne ba Allah yana ninnin kalada a watan Ramadan ga waɗanda suka yi ayyukan alkhairi Allah ka samu cikinsu da rahamarka amin ya ba kalada ya uwa masu albarka watan Ramadan yana tabbatuwa a musulunci kamar yadda sauran watanni suke tabbatuwa ta ɗayan hanyoyi guda biyu hanya ta farko shine ranar ashirin da tara ga watan sha'aban shugabanni za su ba da umarni a duba wata abinda muke cewa da hausa duban farko an gane ko idan aka yi duban nan ko mutum ɗaya ne musulmi ya gani za a karɓi shaidarsa da sharaɗin ya zama musulmi adali musulmi adali in mun ce musulmi mun san waye musulmi wanda ya yadda da waɗancan rukunan musuluncin guda nawa guda biyar ba wai bahaushe ake nufi ba don karkace sai bahaushe ba wai inyamuri ake nufi ba don karkace sai inyamuri duk wanda ya yadda da waɗannan sharuɗan guda biyar na musulunci shine wa musulmi to sharaɗin farko na ka ga wata a yadda da ganin watan ka sai ka zama musulmi amma malamai suka ce zai iya yiwa ganin watan ya riga musuluncin yanzu ka nemi a zo ana neman wata sai wani ba ma guje ya zo ya ga watan kuma duk musulmi ya zama ba su gan shi ba shi ba ma gujen ne ya gani a kawo shi fada hakimi ko dagaci ko sarki ko mai alfarma sarkin musulmi farkon tambayar da za a fara masa kai menene idan ya ce ni musulmi ne ta zo gidan sauki in ya ce ni ba ma guje ne to sai a ce za ka musulunta ka yadda da Allah ɗaya annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da tsaye da sallah kaza ka in ya ce ya yadda shi nan. ya cika wannan sharaɗin ba dole ba ne sai ya zama musulmi a lokacin da zai ga watan amma kan ya faɗa a yadda dole sai ya me sai ya musulunta domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ba Yahudi ya ga wata duk sahabbai ba su ga watan ba amma shi ba ya gani ya ya gaya wa manzon Allah sallallahu ya ce abin nan da kuke nema fa ni na gan shi sai ya ce to ka yadda Allah ɗaya ne ni manzo Allah ne ce na yadda manzo Allah ya yadda da ke karɓi sa, kuma ya ce sahabbai a ɗauki azumi ma'ana ya musulunta to da wannan za ka gane ashe kenan ganin wata ba wai wata walittaka ba ce ballantana a ce sai waliwa na zai gani An kai ba wali ba ne ba za ka gani ba a'a har wanda ba musulmi ba Allah yana iya nuna wata kuma ko kun san abin da zai baku mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumi takwas yayi a rayuwarsa amma a takwas din nan biyu ne ya gani da sa duk shida gaya masa akai inda walittaka ce da kusanci ga Allah ke sa a ga wata to ai da duk ba wanda zai gani a wannan lokacin saiwa sai manzo Allah saboda ba wanda ya kai shi walittaka ba wanda ya kai shi kusanci da Allah amma manzo Allah a gani shida bai gani da kansa ba gaya masa ake yi abdullahi dan umar yake faɗa yace tara annasul hilala ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi dandazo wajen neman ganin wata a zamanin annabi amma duk ba wanda ya ganshi abubakar bai ganshi ba umar bai ganshi ba usmanu bai ganshi ba aliyu bai ganshi ba asharatul mubashiruna bil janna basu ganshi ba ibnu umar yace sai ni kadai na gan shi. Hmm. kaga duk a daraja waɗannan sahabban sun fi abdullahi dan umar gaba suke da shi amma shi Allah ya ga dama ya nuna wa watan yace sai na zo na gaya wa annabi cewa na ga wata manzo Allah ya karbi ta ya ɗau azumi kuma ya umarci mutane da su ɗau azumi da haka ana ganin wata ta hanyar duba shi a rana ta tara ga watan sha'aban watan daga shi sai ramadan kenan wannan watan da muke ciki kuma wanda zai ga watan kamar yadda na gaya mana ko musulmi ko wanda ba musulmi ba in wanda ba musulmi ba ne to ba za a karɓi shaidarsa ba sai ya yi mai ya musulunta to sharaɗi na biyu ko da musulmin ne sai ya zama mai adali to me ake nufi da adali ƙwar'ani cike yake da magana akan in za a karɓi shaida a karɓi tawa adali wasu ta shidu shahidai ne sai ce min rijalinku. wa shidu zawai adalin minkum an gane ko to da haka shaida sai da adalci me ake nufi da adalci adalci ba shine isma ba al'adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi janibis sagaira suka ce adali shine wanda yake nisantar manyan zunubai Kananan ma yana yin taka tsantsan mana adali ba zai zama yana babban zunubi ba mashayin giya ba adali bane mai shirka ba adali bane mazinaci ba adali bane maciyin riba ba adali ba ne maƙaryaci ba adali ba ne al'adalu manya ji ta nibul kaba'ira adali dole ya zama yana nisantar manyan zunubai ƙananan kam ba ka da yadda ka iya domin kai ba ma'asumi ba ne ba sahabban annabi ma Allah ce ya allazi ne ya ji ta nibu na kaba'irar ismi wal fawahisha sai ce illan lamam inna rabbaka wasu ilmafira to duk mutumin da ya zo kaga kenan mutumin da za a kai shi gaban sarki ko gaban hakimi ko gaban dagaci ya ce ya ga wata dole ne a tabbatar da kubutarsa daga waɗannan abubuwa a baka je ka samu wani ɗan ganye ya yi mankas waya ce ya ga wata ai kaga ba zai yi ba ya ma za ya ga wata to sannan idan aka je bayan ka ga wata kai naka shine ka duba wata ka gan shi amma ka sanar ka ga wata a ɗau azumi ba naka ba ne ko kai waye da yawan mutane ba su san irin waɗannan hukunce-hukuncen ba da matsayar da kowa Allah ya masa shugabanni da matsayinsu hmm. Ko mun ganin da kake musu ba nagari ba amma akwai nauyin da su Allah ya ɗora kuma baka isa ka ɗauka ba wannan nasu ne shelar an ga wata na shugabanni ne ko mashaya giya ne mu kiyayi wannan kuma ko kai limamin harami ne in dai kai ba shugaba ba ne ka ga wata ba ka da ikon ka zo ka shelanta wa mutane cewa sun ga wata na wasu su bi bal abin da malaman fikiyo suka ce idan mutum ya ga wata tabbas ya gan shi kuma adalin ne amma shugabanni ba su yadda da ganin watansa ba suka ƙi karɓa daga wajensa to shi kadai azumin ya kama ko matarsa ba zai ce ta yi ba ko matarsa to amma za ka samu wani malami kila ya ga wata kila shugabanni sun ƙi karɓar ganin wata a wajensa ya yi hudu ba ta mumbari cewa ya ga wata kuma a samu wasu jama'a su bi shi a yi tawaye ta wannan kuskure ne musulunci bai yadda musulunci bai yadda da wannan ba abinda aka ce in kai ka ga wata ka gamsu da ganin watanka to kai azumin ya hau kanka a iyakai abin da ya rage shine ka je ka gaya wa shugabanni su kuma su yi maka intabiyin da za su yi maka na tantance maganar ganin wata domin ba kawai adalcin ka ne zai sa a karɓi kuma ganin watanka ba a'a shin ma ka san a ina watan yake tsayawa domin wani hadari zai iya lankwashe maka ka ɗauka wata ne wani idansa yana zagi wata 'yar belbela in ta kada fuffukenta sai ɗauka ma watan ne ta wani ana bani labari yana cika baki wai shi ya san kura aka ce wani ka san kura ce na san ta mana aka ce to ya take yi ta bayanin kura tana da kaza tana da a gaskiya ne ya san kura a ƙarshe da zai faɗi ba nauyi sai ce kuma tana da ƙaho aka ce a wannan ba kura ka sani ba ila jakin dawa ka sani ko tunku ko dorinar ruwa amma ba kura ba ce wannan to sau da dama sai ka ɗauka cewa mutum ya san abu da yawan mutanen da za a kai su fada fa a ce su faɗi gwanin wata aina suka ga watan sai ya nuna gabas inda rana take hudowa duk mutumin da ya zo ana neman wata ya nuna gabas ai ka san bai ma san ina wata yake ka kwata kwata matashi ba a gaba zai ke kama ba a yamma yake kama hmm. da haka mu kiyaye wannan hanya ta biyu da ake ganin wata to sannan su mutanen da za su ga wata mafi karanci mutum ɗaya in an samu biyu la ba'asa in sun fi biyu jama'atun mustafida da la ba'asa amma mafi karanci ko mutum ɗaya ne ya ce ya ga wata aka tabbatar da waɗannan sharuɗa na musulunci da adalci sannan shugabanni suka karɓa suka sanar to kai ba ka da dama a matsayinka na musulmi ka ce ni ba zan ɗauka ba idan kai haka to wannan kuma wani laifi ne daban a shari'ar musulunci ka saba wa Allah kuma ka saba wa hukuma hukuma tana da damar ta ladabtar da kai saboda irin wannan shine abin da yake kawo tawaye a cikin al'umma wanda kuma musulunci bai yarda da tawaye ba abu na biyu shine ana tabbatar da watan ramadana ya shigo ta hanyar me cikar kwana talatin na watan sha'aban idan aka yi duban farko ranar ashirin da tara sai zama ba a gani ba to gobe ba za a ɗau azumi ba dole sai a jira watan sha'aba ne ya cika kwana talatin domin daman shi wata kwanaki ashirin da tara yake yi amma wani lokaci yakan cika mai talatin a musulunci ba wata mai ashirin da takwas kuma ba wata mai talatin da ɗaya mafi ƙarancin kwanakin wata ashirin da tara ne ƙololuwarsu kuma kwana talatin ne idan watan sha'aba ne ya cika talatin ko a ga wata gobe ko kar a gani dole a ɗau azumi domin ramadana ya kama don babu talatin da ɗaya hmm. shi ne a hadisin abdullahi ɗan umar cikin muwaɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi hmm. wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata na 30 ku yi azumi idan kun ga wata ku sauke azumi ku yi sallah in an ga wata idan a wajen ɗaukan watan sai watan ya muku gumumi shine sama ta ya hazo ko hadari ko ana ta ruwa to ba kasafai in ana irin wannan yanayin ake ganin jinjirin wata ba to mazala ce in an samu yanayi irin wannan to ku cika kwanakin sha'abana suka yi talatin gobe kawai sai a ɗau azumi bai ɗaya abu na biyu akwai mutanen da idan an ce ana duba wata duban farko to washe gari ita ce ranar da ake kira da yau shakki ranar da za ta iya yiwa ɗaya ga ramadan ne zai iya yiwa kuma talatin ga sha'aban ne wannan rana ana kiranta da suna yau shakki ba a tabbatar da an ga wata ba saboda wasu dalilai ƙila sama bata washe ba to da haka akwai kokonto zai yiwu sha'aban bai cika ba zai yi kuma ya cika ramadan ya kama to amma dai wannan ranar ta zama bonus yau mu shakki ake ce da ita to shi ibadar Allah yaƙini ce ba a gina ta akan me shakka to zaka samu akwai mutanen da tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce to su za su dauki azumi wannan ranar shine abin da mu da Hausa ake cewa azumin taron wata to manzo Allah ya hana shi ya soke shi a hadisin Ammar dan Yasir sai Bukhari manzo Allah ya ce ammaru ya ce man sama yau mai shakki faƙada a abal ƙasim sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumci ranar da ake shakka game da ramadana ya kama ko bai kama ba to ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba a yi ba azumin taron wata to sannan azumin watan ramadana ya yan uwa masu albarka yana da lada da yawa amma ba a cin ladansa sai an shiga da tsarkakakkiyar niyya mal a'malu niyyat wa innamal kulli mar'in ma nawa duk mutumin da ya dauki ramadana al'ada ce kawai ta zo da an zo an an saba an gada iyaye da kakanni to Allah baya bashi lada al'ada kake ba ibada kake ba kamar sallolin tahajjudi ne da tarawihi duk da ake wasu sun dauke su al'ada ne ba wani maganan niyya kawai ya jawo eh, da dumasa ya taho masallaci ya yi dama an fara an fara abin ko to Allah ya kawo mu shekara to ka sani al'ada kake ba ibada kake ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tanana ta wa sahabbai gyaran niyya a irin waɗannan lokuta na ibada a hadisin Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari da Muslim manzo Allah yake man sama Ramadana sai yace imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دو wanda yau azumin wata ramadana da imani da neman ladan Allah to shine zai ci garabasa zai samu lada amma wanda ya ɗauke shi al'ada ne to ba zai samu lada ba da ka lalle lalle gab da za a shiga azumin wata ramadana mahalar toniyam tayi dan Allah mun yi yadda Allah ne ya wajabta mana ba iyayenmu ne suka wajabta mana ba ba gado ba ne shari'a Allah ce to sannan kuma mu yi fafur don neman ladan da Allah yake bayarwa to ne sai ya bamu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ce la sama liman lam niyya babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba to wannan malamai suka ce a azumin farilla ne banda a azumin nafila azumin nafila na na aisha ta ce annabi dawo ya gari a gidansa hmm. in ya ce a kawo masa abinci da safe in suka ce ba abinci sai ya ce to na wuce da azumi da ka azumin nafila kana iya ci gaba da azumi rana tsaka in dai baka fara cin abinci ba ko da baka kwana da niyyar azumin ba amma shi azumin ramadana dole ne sai ka kwana da me niyyar azumi tun daga dare hmm. to sai dai malamai sun yi saɓani shin wannan niyyar duk dare sai an yi ko in an yi daren farko ta isa magana mafi inganci daren farko ta isa sai dai idan wani abu ya faru na katsewar azumin to a nan ne in za a dora sai an sake niyya kamar misali mutum yana tsaka da azumi sai rashin lafiya ya kama shi to kaga bayan ya yi jinya ya shasha azumi idan ya warke zai dora to sai ya sake niyya mutum yana azumi sai tafiya ta kama shi sai ya sauke azumin ya shasha da ya dawo sai zai dora to sai ya sake daukan niyya haka nan idan mace tana azumi sai jinin al'ada ya zo sai ta sauke sai ta shasha azumi bayan ta tsarkaka za ta dora sai ta sake niyya kuma wannan niyyar ba wani surutu ne fa da baki ba Allahumma inni nawaitu sawma ramadana kamar da ake cewa ko ashirin da tara ko talatin ko ba haka ba ba wannan imamun nau ya ce anniyatu mahallu halqalbu wa talaffuzu biha bid'a hmm. niyya kudirin zuci ne fadatta a baki bid'a ce a waje ɗaya ne malaman musulunci suka ce ana niyya a bayyana ta a faɗa da baki shine a ina a aikin hajji hmm. a nan ne idan ka zo inda za ka sa harami bayan ka sa harami sai ka ɗaga murya ka ce labbaik Allahumma hajjan mutamaddi'an in tamattu'i ne qarinan in qirani ne mufridan in ifradi ne ko labbaika allahumma umratan in umra ce to anan ne kadai shari'a ta yadda da a fadu niyya a baki amma in banda haka ko ina niyyar ka ka batta a zuciyarka ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana gejin azumi mafararsa da makararsa ana fara shi daga hudowa alfijir ya ƙare da me faduwar rana وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كتكشا هرسي فرن زريا daga أغريك zare na الفجر sannan ku cika azumi zuwa zuwa farawar dare sunna ta koyar da mu abubuwan da za mu gudanar a lokacin ibadar azumi kama daga sahur kama daga buɗe baki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingatacce yace mu taron annabawa an umarce mu da abubuwa guda uku na farko sai ce ajilul fitri gaggawa shan ruwa duk annabawa sun yi azumi domin a ayar kutiba alaikum kum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ya nuna ba mu muka fara ba hmm. to duk kuma azumin da annabawan nan suka yi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki akwai abin nan akwai shan ruwa buɗe baki kenan hmm. to kuma buɗe bakin ana yin sa ne da gaggawa ba wai sai dare yayi ba da zarar kwallon rana ya faɗi ko da sauran haske a gari bai yi duhu ba in dai ba a ganin kwallon rana to lokacin shan ruwa yayi to da haka manzo Allah yake mu jama'ar annabawa an umarce mu da abubuwa guda uku na farko gaggawa shan ruwa na biyu jinkirin sahur jinkirin sahur na uku ɗora hannun dama akan hannun hagu akan kirji a sallah kenan mm. duk annabawa 'yan ƙabulu ne ba wani annabi ɗan to shi sahur ya 'yan uwa Samur ba shi ne ka cika cikin kare abinci ba domin akwai mutumin da zai maka complain cewa shi baya iya cin abinci da daddare ko in yayi bacci ya tashi ya ci abinci a wannan lokacin shi azumi ma ya fi wahalar da shi ko shi cikin sa lalacewa yake yi ba wanda ya ce maka sai ka cika cikin ka da abinci manzo Allah sallallahu ya ce walau jur'ata ma ko makwarwar ruwa ɗaya ka sha hmm. ko dabino kwaya ɗaya ka ci ba sai ka cika cikin ka da abinci ba sannan shi sahur an kira shi da suna sahur ne saboda lokacin domin lokacin sahur ɗin shi kansa sunansa waktus sahuri ko waktus sahari an gane ko shi yasa ake cewa aklatus sahari ko aklatus sahuri shi lokacin ne mai tsada mai kima mai daraja ba a so a ce a rayuwarka kana sakaci da wannan lokacin musamman ma na cikin watan ramadana Allah ya shaidi bayansa na kwarai cewa ba sa bacci a wannan lokacin ko a ramazana ko a wajen ramazana kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun sun kasance kaɗan ne na yankin dare da suke bacci a ciki in ko goshin asuba ya tunkaro zaka samu suna istighfari ma'ana ƙarshen dare bayan Allah na gargari ba sa bacci a wannan lokaci kuma da Allah zai yi yabo sai ya ce wal mustaghfirina bil asahari. ina yaban masu neman gafara a lokacin sahur a ƙarshen dare annabi yaqub lokacin da ƴan uwansa uwan annabi yusuf ƴaƴansa kenan suka yi masa abin da suka yi masa na cutar da ɗan uwansu a ƙarshe da suka tuba ƙalu ya na astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi suka ce ya baban mu ka roƙa mana gafara ubangijin mu lalle mun yi kuskure sai ce to ku bari akwai wani lokaci na musamman anan ake roƙon gafara zan roƙa muku malamai suka ce wannan lokacin annabi yaqub yake jira abdullahi dan umar ya kasance idan yana sallar dare a lokacin da babu alam an gane ko yakan aje bawansa ne a zaune ya ce ka rinka kallon mun gabas idan ka ga lokacin asuba ya tunkaro to ka sanar da ni hmm. to ibn umar ko me yake yin an sanar da shi yakan dakata sai ya dawo istighfari domin ba ibadar da ta kai istighfari ci a wannan lokacin domin kamar yadda muka sani ibada kasuwanci ne da Allah to shi kuma kasuwanci kowanne akwai irin zamaninsa akwai kakarsa mm. matukar baka san kakar kasuwanci ba to sai ka zo kai ta bankawa lokacin da ake cinikin kaya ka siyo kayan miya eh, eh. kaga ai kayan abin da yan kasuwa suke cewa gwaiwa ko eh. ka tara kayan da ba sa tafiya eh, to haka ibadar Allah take kowace rana akwai ibadar da Allah ya fi so a cikinta kaga juma'a salatin manzo Allah ya fi komai ci hmm, ba ta akai karatun qur'ani baya ci ba amma wanda ya jimuri salati ya fi wanda ya jimuri karatun qur'ani a juma'a famun falala in sallah kake kana tsaye karatun qur'ani ake yi anan amma da zarar kayi ruku'u ba, ba karatun qur'ani anan karka ce a to a ruku'un ma bari mu tilawa tilawa ba ta ci anan da haka kowane lokaci yana da me yana da mausim yana da nafahat shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace Allah yana da lokuta masu tsada a cikin shekarunku kar ku sakaci da su kusan su ku kiyaye su domin tayu ɗayan ku ya dace da su daga nan ba zai sake tsiya ba har abada to don haka shi hikimar sahur ba wai kawai cin abincin ba ne a'a hadda hikimar ka mori lokacin kuma kamar yadda na gaya mana moran lokacin da istighfari istighfari istighfari to sannan kuma ka ci abincin dan sunnar annabawa ce hmm. kuma abincin ba sai ka cika cikinka ba ka ci gwargwadon bukata ko ruwa ka sha da wannan niyyar Allah zai ba da lala zaidu bin sabit Allah ya kara masa yadda ana yake bada labari yace zaidu ya gaya mana mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallama muna gama sahur din sai muka shiga sallah sai aka tambayi zaidu nawa ne tazarar gama sahur din ku da shiga sallar ku sai ce miqdar 50 aya gwargwadon aya gwargwadon yadda mai karatun ƙur'ani zai karanta aya hamsin kun san su sahabbai a lokacin su ba agogo hmm. da mu ne yanzu sai mu ce kamar minti goma sha biyar kamar minti talatin hmm. amma su ba wannan ba ne. malamai suka ce ko da suna da abin da suke gane lokaci da shi to su saboda shauƙinsu da lizumtar su ga karatun ƙur'ani sun fi lizum eh, kwatanta lokaci da karatun ƙur'ani hmm. idan sahabi ya ce maka gwargwadon aya hamsin dan uwansa sahabi ya san lokacin da ake nufi kamar kai ne in ce maka minti goma sha biyar ai ka san sakan nawa kenan duk minti eh. sittin hmm. an gane ko to kaga su da wannan suke gane lokutan su to shine malamai suka ce ana so ka gama sahur ɗinka kafin a yi sallah da aƙalla minti sha biyar zuwa ashirin ka gama cin abinci ba kullum ku rinka rigima da ladan ba kana karya kai a salatu sai ka ɗura A'a, wannan ba haka ake so ba sannan akwai mutanen da za su ce wai su sun yi sahur ɗinsu sun sha biyun dare zai kwanta shi ni yanzu nake sahur ɗina a kake cin abincin ka dai amma ba sahur kake ba shi sahur baya amsa sunan sahur sai an yi shi a lokacin sahur to mu kiyaye wannan to sannan akwai abubuwan da ya kamata mai azumi ya sani na waɗansu aladubba da zai kiyaye da kuma na waɗansu ibadoji da zai lizumta wanda suke kawo lada mai yawa na farko dai mu sani cewa lokacin azumi lokaci ne na yawan addu'a duk mutumin da yake azumi ko na farilla ko na nafila amma yake tafiya sululu baya sirkawa da nacin addu'a to ba ƙaramin asara yake yi ba shi yasa malamai suka ce Allah yana maganar azumi sai ya so ko maganar addu'a sai ce wa sa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun sai kuma ya dora uhilla lakum lailatul siyam ana magana azumi aka datsi aka shiga addu'a kuma aka dora da ta azumi abinda ake so a ce maka me azumi yana tsaka da azumi yana da damar yayi addu'a Allah ya amsa masa ba wai sai lokacin buɗe baki ko lokacin sahur ba ko tafiya kake in azumi kake kawai abin ya fado maka tsaya kai addu'a to amma musamman lokacin sahur da lokacin buɗe baki hmm. shine manzo Allah yake wali sa'imi da'watun mustajaba ga duk mai azumi in yi addu'a Allah yana amsa to kada kai sakaci da yawan yin addu'a lokacin da kake azumi ɗaya kenan abu na biyu mai azumi ana so ya luzumci karatun qur'ani hmm. domin da azumi da ƙur'ani ɗan juma ne da ɗan jummai ba sa rabuwa shi yasa Allah ya ce shaharu ramadana sai ya ce allazi unzila fihi alqur'an watan ƙur'ani ne kuma ya tabbata a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bawa Qur'ani kulawa ta musamman a cikin watan Ramadana saboda me saboda sunnar Allah ce Allah da kansa ya zaɓi watan Ramadana dan ya zama watan me Qur'ani ya saukar da shi Abdullahi dan Abbas ya ce a duk kwanakin Ramadana tun daga daren farko na Ramadana har daren ƙarshe kullum sai mala'ika Jibril ya zo sun yi musaffar Qur'ani da manzo Allah kullum a wani ƙauli na malamai suka ce duk dare sai an yi sauka duk dare sauka suke yi kaga kenan a ramadana suna sauka nawa talatin hmm. wasu malaman suka ce a'a sauka ɗaya ake a dukkan wata amma a shekarar da manzan Allah zai bar duniya sauka biyu suka yi hmm. amma a fassarar malaman da suka ce sauka ɗaiɗai ake duk wata suka ce to sauka biyu da aka yi a shekarar ƙarshe sauka sittin suka yi hmm. diddare sun yi sauka biyu me wannan yake nuna maka lalle watan ramadana watan qur'ani ne watan qur'ani ne kar ai sakaci da wannan qur'ani da azumi suna ceton mai yawan yin su a ranar gobe kiyama hadisin abdullahi dan umar manzo Allah yace as-sawmu wal qur'anu yushaffa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah da azumi da karatun ƙur'ani suna ceton mutum a ranar tashin alkiyama inda mutum mai yin yinsu ne watan ramadana wata ne na yawan kyauta Allah yana ninnin kaladan kyauta a Ramadana sama da a sauran watanni shi yasa Abdullahi dan Abbas yace manza Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kyauta kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan annabi yafi kowa kyauta amma watan da yafi ninnin ka kyaututtukansa shine watan Ramadana da ka karka zama kankamo a watan Ramadan in kai haka kayi wa kanka da kanka asara wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم a wannan munasabar nake jan hankalin 'yan kasuwa wanda yau din nan naji wani gidan rediyo daga cikin gidajen rediyo Allah ya saka musu da alkhairi wanda daman gidajen rediyon mu suna kokarin wannan su yi ta jan hankalin mutane musamman 'yan kasuwa in lokacin azumi ya zo sai ka rasa ina imani ina tausayi duk lokacin azumi in ya tunkaro mu sai kaga kaya sun yi tsada ko kishin zuci ba mu da shi lokacin kirsimeti kaya su karye amma lokacin azumi kaya su yi tsada me yasa me yasa to koma dai menene ku sauƙaƙa Allah zai sauƙaƙa muku irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama Allah yana jin tausayin masu tausayi hmm. duk wanda ya tausaya wa bayi shi ma Allah zai tausasa masa manzo Allah ya yi addu'a mai zafi akan duk wanda ya samu wata dama akan al'ummarsa kuma ya amfani da damar wajen ya matsa musu sawa'an damar mulki ce damar kuɗi ce ko ma damar mece ce hmm. manzo Allah ce Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fa shaqqa alaiha fashquq alaihi ومن ولي علي ومن ولي شيئا من امر امتي فرفق بها فرفق به Allah duk wanda ya samu wata dama akan al'umma ta sai amfani da damar ya matsa mata Allah matsa masa amin Allah duk wanda ya samu wata dama akan al'umma ta sai tausasa mata da wannan dama shi ma Allah ka tausaya mata amin to da ya ƴan uwa ƴan kasuwa a tausasa Allah zai tausasa muku mawadata a yalwata Allah zai yalwata muku yana daga cikin abubuwan da ake mai da hankali a ci gara su a watan ramadan shine sallolin dare sallolin dare mu kula da su kwarai da gaske sallolin na filfili wanda muke kira da suna tarawihi wanda yare ne na malaman fiqh da tarawihi da tahajjudi duk sunanta qiyamul layli shi kiyamun laili ko a yi shi a farkon dare ko a yi shi a tsakiyar dare ko a yi shi a ƙarshen dare duk sunansa ne kiyamun laili min laila ne illa Kalila. ni tsaho a wani kusumin hu Kalila, a da alaihi wa rattil qur'ana tartila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallar dare tare da liman har aka idar ko ta minti biyar ce Allah zai rubuta masa ladan duk daren sallah yayi hadisin Imam Tirmidhi hmm. akwai mutanen da zaka ga sai su fara bin liman in an zo shafa'i da wuturi sai su tafiyar su ai su za su tashi da daddare su ƙara wuturi a aka yi asara yi haƙuri ku ƙarasa da liman da daddare in ka tashi sai kai wani abu. sai kai ta karatun ƙur'ani sai kai ta istighfari sai kai ta tasbihi sai kai ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to mu kula da wannan kwarai da gaske a gurguje waɗannan dangane da abubuwa waɗanda suka fi falala to amma duk waɗannan abubuwan da muka faɗa menene gaba da su wanda ya fi su falala shine kula da farilla wani za a ce masa ana so a yawaita kyauta ana so a yawaita karatun qur'ani ana so a yawaita sallar dare sai ya ɗauka to kenan in yayi wasa da asuba ma ba matsala ba ce to daga kwana kana sallar nafila ka rasa asuba wanda ka kwana kana bacci kai asuba a lokaci a jami'i mm. mu kula da wannan farkon abin da Allah ya fi so shine farilla ba nafila ba a hadisi kudusi hadisin Abu zarar gifari ubangiji bahana wata ala ce wa mata karraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya min mimma wa alayhi ba wata hanya da bawa na zai samu kusanci zuwa gare ni da abin da na fi so sama da farilla da na dora masa idan ka san ba za ka iya sallar dare ba in kai za ka makara asuba yi kwanciyar ka kai bacci ka tashi kai asuba akan lokaci da ka wuni kana karatun ƙur'ani ka samu azahar la'asar a jam'i ba wanda kakkai karatun ka samu sallar amma da za ka haɗa biyu kuma ya fi nurin alano to da haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye duk abin da zai sa mai sakaci da farilla mu kiyaye shi duk wata kyauta da aka ce ka yi kyauta bai kai ka ciyar da iyalanka ba ka yalwata musu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuɗi aka fi samun lada in an kashe dinaran an fakkahu fil masakin dinaran an fakkahu fil dinaran an fakkahu fil fi sabilillah sai manzo dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyali fiyayyen dukiyar da mutum ya kashe ya samu lada wacce iyalansa suka ci daka hatta kyauta da aka ce kai sai ka fara wadata gida daka mu kiyayi waɗannan abubuwan. khairu sadaqati ma kana ala zahari ginan wabda biman ta'ul mu kula da waɗannan to sannan ya ‘yan uwa ana son mai azumi ya rinka yawan aswaki domin bakin mai azumi yakan canja aji yana ɗan wani bashi-bashi ya canja sansani wannan canjin sansanin lada ne amma cewar lada ne bai kuma ana nufin kabar bakin ya ta ɗoyi batun da za a samu lada a'a Manza Allah sallallahu alaihi ya yace la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk warin bakin mai azumi ya fi daɗin ƙanshin turare a wajen Allah to amma hakan fa ba yana nufin mai azumi kare aswaki ba manzo Allah yana aswaki to amma duk yadda za ka yi aswakin malamai suka ce sai dai ya rage ba zai tafi da ɗoyin duka ba saboda shi warin bakin mai azumi ba daga bakin yake ba daga ina yake daga ciki yake ita uwar hanji idan babu abinci tana ƙonewa tana ƙauri to wannan ƙaurin nata shi yake biyo bakinka yana fitowa ana jin kamar wari to kai kuma sai ka ɗan sassauta ta hanyar yin mai asuwaki ba laifi ba ne idan ana tsananin zafi mai azumi ya rinka yawan wanka da ruwan sanyi ko ya rinka yawan kuskura ruwa a bakinsa idan yawon bakinsa ya ɗauke wannan kuskura ruwan yana dawo maka da bakinka ya danshi danshi eh, eh, ya zama bushewar bakin ta yi sauki sai ya zama kishiwar ta ragu abdullahi ɗan umar ya kasance yana haka yana jika tsumma ya rinka ɗorawa a kansa wannan duk ba laifi ba ne in ana tsananin zafi amma fa kar ka je garin kuskuren ruwa ba da lada ta buzu wai buzu ne ana tsananin zafi mm. ana azumi azumi ya waji ga buzu kawai sai zo wucewa ta rafi sai ga ruwan rafi yana tafiya abin ya ba shi shawa to kawai sai buzu ya shiga ruwa eh. da ya shiga ruwa sai ya nutso na daya ashe a nutsan nan ya dan sha wasu kofuna na ruwa ya ɗago waje ba su ishe shi ba sai ya sake nutso sai da ya nutso uku to shine sai ya fito ya zo ya samu mala ya ce mala azumin nan ya kasance yana ban mu to amma sai muka saukaka shi aka ce ta ka saukaka shi ya ce da ya shiga ruwa da farko da ya ji shi da zafi ya ce da ya ɗan yi nutso sai ji ya yi sauki to kaga kakka saukaka azumi irin saukakawa buzu ba a yin haka laqi ibn sadira a hadisin imam abu dawud hmm. ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi game da alwala ya ya kamata mutum ya rinka alwala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asbigil wudu'a hmm. wa khallil bainal asabi wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima idan kana azumi ka kyautata alwala ko ba azumi kake ba babu bambanci alwalan mai azumi da wanda baya azumi idan ka zo wanke kafa ko hannuwa ka rinka tsatsefe yan yatsu sai ce kuma in ka zo shaƙa ruwa ka tsaya ka yi da kyau ba irin yadda za ka ga wasu na yi ba sun dunguri hanci da ruwan ruwan ya biyo hannu ba shaƙa suka yi ba taɓawa suka yi shi kuma shaƙa ake yi ka kai ruwan daidai hancin ka ka zuƙe shi da iskar hancin naka sai ka dawo da shi to sai manzo Allah ya ce illa an takuna sa'iman sai da in azumi kake idan mutum yana azumi to shaƙar ruwa ma sama sama ake yin ta domin hanci mashigar ruwa ce sannan ruwa kuma abinci ne a nan nake so in nuna mana abu guda biyu sau da dama ana samun tinja-tinja a abin da yake kare azumi wani sai ya ce maka ba za a yi brush da makilin ba in ana azumi ba za a sa kwalli ba in ana azumi har turare ma wai ai ana jinsa a makaki a'a ka'idar ita ce babu abin da yake kare azumi sai abin ya zama mai abinci kuma sai ya shiga ta ina hanyar abinci to ina ne hanyoyin abinci baki hanyar abinci ce hanci hanyar abinci ne shi yasa manzo Allah yace idan kana azumi shakar ruwa kayi ta sama sama saboda shi ruwan abinci ne kuma hancin hanyar shiga abinci ce to amma kwalli abinci ne to kwalli ko zazzaga shi kai a bakinka ka haɗe malamai suka ce bai kare azumi ba dan ba abinci bane ba ƙura da kake tafiya tana shigan maka ta hanci ko za a ɗebo buhu guda na ƙura a cikinka azuminka bai kare ba don ƙura ba abinci ba ce makilin ba abinci ba ne duk abin da ya shiga ta hanyar abinci in ba abinci ba ne bai karya azumi ba hmm. amma in ya cika waɗannan sharuɗan abinci ne kuma ya shiga ta hanyar abinci sannan kuma ya shiga da gangan to shi ma ya karya azumi sharaɗin gangan dole ne mu kula da shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya manta ko eh, man nasiya fa akala aw shariba falyutimma siyamahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa hmm. mutumin da ya ci ko ya sha bisa ga mantuwa ka manta ana azumi musamman a goman farko aka fi samun wannan kalubalen hmm. wata rana sai ka cika cikin ka da abinci sai ka tuna au azumi ake ba hmm. to wannan bonus ne Allah ya yafe ba wani abu ba da lada to da haka mu kula da wannan kwalli baya karya azumi turare baya karya azumi kura ba ta karya azumi kuda ya zo ya fada maka baki ka kakaro shi shi ma baya karya azumi ina fata an gane to amma dai duk irin waɗannan abubuwan ana so mutum ya nisance su kamar kakin majina shi ma ka fitar da shi ba wai dan yana karya azumi ba amma dai ba a so mai azumi ya rinka shanye kakin majina yau ko baka azumi ma wannan ai kazanta ce hmm. to sannan ya uwa masu albarka mai azumi an ba shi damar ya ɗanɗani abinci idan ana shirin buɗe baki misali abinci ne wanda ana gwada yaya kimiyyar sukari ko kimiyyar gishiri ko magi abdullahi dan abin ce la ba'asa lissa'imi ay yazuqa al a aw shay'a malam ya bala'ahu ba laifi ga mai azumi ya ɗanɗani farau farau ko wani abu makamancin haka dan ya ji ɗanɗanon gishir gishir ko sukari sukari amma kar ya haɗe da haka musamman iyayenmu mata wanda suke azumi suna hada abincin buɗe baki ba laifi bane in an zo ɗanɗana a ji gishiri yayi ko sukari yayi iya bakin kawai sai a tofar kar a bari a haɗiye to da ire-iren waɗannan abubuwa dole ne mai azumi ya nisanci maganganun batsa dole ne mai azumi ya nisanci kallace-kallacen banza dole ne mai azumi ya kiyayi bata lokaci domin manzo Allah ya ce rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash da yawan mai azumin da bai da dadan komai sai shirye banza da yunwa wofi kuma a wani hadisi manzo Allah ya ce man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai dina ƙarya ba da kallon ƙarya da biye wa ƙarya ba Allah baya buƙatar ka dina ci ko ka dina sha duk ɗaya ne da kai da wanda ka ci da wanda ya sha duk ɗaya ne da wannan nake jan hankalinmu ga makiyanmu wanda sun fi mu sanin kanmu galibi idan lokacin azumi ya zo sai kun ga wasu sababbin series na wasannin kwaikwayo ana fito da su akwai wata tasha ba zan kama sunanta ba tana da wani shiri da take yi shi ma ba sai na kama suna ba don ku gane hmm, amma na taɓa yin hudu ba a daidai irin wannan lokacin na yi hudu ba a kan shirye-shiryen da suke yi domin lokacin gab da azumi zai fito suka fara talla na tashin hankali wai za su fara wannan ɗaya ga ramadan kuma don iskanci sai gab da lokacin shan ruwa a lokacin sallar tarawih ana fidar da sallar tarawih suke take wasa ko suke fara wannan wasan bayan na yi hudubar sai da suka zo min tim ɗinsu daga uh, gidan talabijin ɗin suka zo suka same ni wallahi malam mu ba da gangan muke ba mu ai tsarin shirin namu ai da aka ce kaza kaza ba zan faɗi sunan ba kar ku gane wai ai faduwa ce ta zo daidai da zama wai wallahi su ba da gangan suka shirya ba kawai faduwa ce ta zo daidai da zama lissafin ya fado farkon ramadana nace oho ba ruwana to da aka dai mu kiyaye ko tashoshin gida ko tashoshin waje wallahi so suke su cuce mu ba ku sani ba wata ramadanan nan da kuke gani darajar da Allah ya aje a cikin sa ba ta wasa bace ba al'umomin da suka gabace mu suna da tsawon rai ba irin namu ba a zamanin annabi nuhu mutum sai shekara ɗari biyar ɗari shida kuma shekarun irin na dama ba irin na yanzu ba ko mu muna yara mun san yadda juma'a take da tsawo kafin ta kewayo hadu waka ake gobe juma'a kuturu dariya yake zai samu dan kwabo saboda lokacin kan juma'a ta zo dadewa ake yi amma yanzu da an ce assalamu alaikum a sallar juma'a da asabar ta yi magana ta kare zaka ga wata juma'a ta kewayo mm. a da kafin ramadana ya kewayo sai an yi ta murna amma Allah yanzu sai kaga kamar kiftawa ido to wa'ancan mutanen da suka rayu shekara ɗari biyar ɗari kaza tare da su fa za a haɗa mu mana hisabi shi ya sa Allah yake bance mu ya ba mu irin waɗannan lokutan don mu kuma mu kamo su domin a cikin watan Ramadana akwai Lailatul Qadari Lailatul Qadari khairun min alf shahr ka dace da daren Lailatul Qadari ya fi ibadar shekara tamanin da wani abu to idan kuma kai asarar safa zunubin shi ma fa ba kaɗan ba ne, ba na wasa bane ba domin duk wannan abin da ake faɗa na falalar ramadana kar ka ɗauka abu ne na in ka ga dama ka yi in baka ga dama ba kar ka yi in kuma baka yi ba kuma jikinka zai gaya ma domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai hau mumbarinsa mai albarka ya taka mata takalar farko sai aka ga ya tsaya ya ce amin ya taka ta biyu aka ga ya tsaya ya ce amin ya taka ta uku aka ga ya tsaya ya ce amin sai da ya gama hudu ba sahabbai suka tambaye shi suka ce mun ga kayi abin da baka saba yi ba duk matattakala da zaka hau mun bari sai da kace amin yace jibrilu ne ya zo a guje ya tare ni yace Allah ne ya aiko shi yace kar ya banni in hau mun barin sai yayi addu'a guda uku kuma kowace sai na ce mata amin to daga cikin addu'ar man adaraka ramadana wa lam yughfaru lahu fa ab'adahu Allah duk wanda ya zuci wata ramadana da ransa da lafiya bai abinda Allah zai gafarta masa ba to Allah in ya sa shi auta karye waiwaye shi kace amin manzo Allah ya ce amin da ka a ramadana ɗayan biyu ne ko a gafarta maka ko a tsine maka ko ka shiga wuta a gama ramadana ka zama dan aljanna ko a gama ka zama dan wuta da ka mi hattara mi hattara so da ka duk abin da zai lalata mana azumi mu kiyaye shi ba ta lokaci da jin kiɗe kiɗe wai rage rana ba naka bane ba ta lokaci da hirar dare rage dare ba naka ne. kallace kallace ballantana annoba ƙarshen zamani fitinar samari wani lokaci har da dattawan kwallon kafa ana sai an zo goman ƙarshe sai aka wani kofin banza na wofi kai ba kofin furanka ba ba na kuninka ba kawai kofi na me duk kofin da ba za ka sha ruwan sanyi a cikinsa ba ba za ka sha fura ba ba za ka sha kunu ba ina ruwanka da shi hannun ba kofi ba ne tsiya ce kawai ana warware maka imani baka sani ba domin aqidar alwala wal wannan kwallon duk lalata ta take yi ka wayi gari kana kin ɗan uwanka musulmi saboda kwallo kuma kana son arne saboda kwallo haka mi hattara mu kiyaye musamman irin wannan lokutan wallahi su sun san tsadar lokutan da ke su ba su dace da su ba to shine suke so su jamu a yi uwar watsa a yi haihuwar guzuma ɗakwance uwa kwance bisa ga ka'idar shedan inna ma yad'u hizbahu Kunu. min ashabi sa'ir Allah ya kiyaye mu amin ya yan uwa masu albarka abu na ƙarshe wanda zan cike mana da shi shine mu sani ba wa kowa bane wanda zai riski wannan ramadana din a fara da shi kuma za a kare da shi idan kun lura da wani abu da kyau kuma wannan daɗaɗɗen abu ne ba sai yanzu ba sai dai ba kaɗan ba kasafai masu hankali suke lura ba kasafai sauran mutane suke lura ba sai masu hankali kowane lokaci mutuwa tana ciwo amma musamman mutuwa a irin waɗannan lokutan ta fi ciwo saboda wani abu ne mai kama da ƙwalele ga ƙoshi ga kwanan yunwa to mi hattara za ku ga galibi gab da lokacin azumi mutane suna yawan mutuwa wata hikima ce ta Allah shi yasa magabata na kwarai tun kafin wata ramadana da wata shida suke addu'a Allahumma balligna ramadan Allahumma balligna ramadan Allah ka sa za a yi da mu ba dole bane dan kaga wata ramadana da lafiya kuma ya zama Allah ya ara maka lafiyar har a gama to shi ma ka mai da hankali da wannan addu'ar zai yi a ga watan da kai ba za a yi shi da kai ba wani ranar da aka ga watan ba zai kwana a duniya ba kuma karka ɗauka cewa sai baka da lafiya da ranka da lafiyarka amma ta yi shi ne ka na ƙarshe baka sani ba to kai hattara kai wasa da damarka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu aminan juna ne aka je jihadi sai ɗayan su ya shahada sai ɗayan ya damu ya damu Ɗan uwansa ya samu shahada shi bai samu ba ashe Allah yana son sa da wani alkhairi shi sai ya ƙara shekara ɗaya kafin ya mutu ya riski ramadana bayan ramadana ya wuce shi ma sai ya mutu amma shi kuma ba shahada ya yi a wajen jihadi ba sai aka yi mafarki da shi wanda ya mutu a ƙarshen a aljanna amma shi wancan wanda ya shahada kuma shi ba a yi mafarki da shi an gan shi aljanna ba sai abin ya ba su habbai mamaki sai suka zo suka tambayi annabi wane da dan uwansa dan uwan ya yi mutuwar shahada har yayi ta koken shi bai samu shahada ba amma shi kuma shi bayan ramadana ya rasu kuma an yi mafarki an gan shi aljanna sai manzo Allah ya ce shi ba ya riski ramadana ba aka ce ya riska ya ce to ai ya fi dan uwansa da wannan darajar ramadana eh, da yawan mutane ramadana yana ta shuɗe musu suna ta wasa ramadana ba lokacin wasa ba ne abu na ƙarshe kan kat ramadana makaranta ce ta canja muyagun ɗabi'u da kyawun ɗabi'u in ba ka saba da ibada ba ka koya in ba ka saba shafa'i da wuturi ba ka koya in ba ka saba kula da sallar jam'i ba ka koya duk abin da ɗan adam ya iya shi a wata ɗaya in na alheri ne to zai iya ɗorewa da shi tsawon rayuwarsa duk abin da ɗan adam ya rabu da shi na sharri wata ɗaya zai iya ci gaba da daina shi a tsawon rayuwarsa wannan shine abin da psychologist suka faɗa malaman sanin ɗabi'ar ɗan adam zaka ga wani yana shan taba in ramadani ya zo sai ya daina ba shi kenan ya samu damar daina ba amma abin takaici wai ramadani yana wucewa kuma sai ya dawo ha ba wannan wace iri asara ce kila da yana ta cewa ai mana addu'a malam mu daina kila ya je ya karɓi wani eh, eh, eh, magani na gargajiya wai don ya amanta ga amanta kayi kila wani baya iya sallar jam'i in ramadana ya zo za ka masallatanmu suna cika kamar da mala'iku muke sallah wani baka san ma ashe yana nan ba unguwar to duk mutumin da ya iya jurewa aiki a wata guda wannan abin in ya so zai iya ɗorewa da shi to amma sai ka sha mamaki da zarar na ya wuce kuma duk sai al'amura su sake dagulewa Allah madaukakin sarki ka sa za mu wannan wata mai albarka amin Allah ka azurta mu da lafiyar azumtarsa amin Allah madaukakin sarki ka sa za mu zamo cikin yantattun bayi amin Allah ka karba mana Allah ka sa muna cikin waɗanda za su samu dukkan rabon da ake samu. Na san malamai za su ci gaba da karantar da mu a dukkanin wata gaba idan ta zo na watan Ramadan. ya ‘yan uwa masu albarka ba a bauta wa Allah da jahilci duk abin da ka san baka sani ba na sha'anin ibada to maza maza ka tambayi malamai ba sai abin ya riga ya zo ba ko kuma ya riga ya wuce maka ba yanzu kun ga ‘yan kwanakin nan da suka rage mana ya kamata a ce kowannen mu ya ɗauki babu siyam hmm. ko kitabu siyam littafin da aka rubuta akan azumi ko iya babubbukan da suke magana akan azumi ko wanda aka tarjama su da hausa hmm. ko wasu lakcocin malamai da suka yi akan ibadar azumi kai ta ji kai ta ji don ka samu gogewa kuma ga damar makinan na karatattukan tafsiri lokacin ramadan mu yi ta ƙoƙarin yin waɗannan sannan mu kiyayi ja'irar bida'a kenan domin masu ita suna nan sun kasa za ka samu wanda su ba za su iya karantar da mutane tafsiri ba amma sai a ce wai shi malami ne kawai mai faɗa wai falalolin salloli da daren farko za a yi sallah kaza kul huwallahu kaza falage kaza sai a yi lazumi kafa kaza wallahi ƙarya ce fi da'a ce Allah bai saukar da wannan ba daren farko ba shi da bambanci da dare na biyu ba shi da bambanci da dare na uku ta fuskar ibada duk ibada ɗaya ce to da ka mu kiyaye kada mu ɓata rawanmu da tsalle ya zama Karis ki ramadana da ranka da lafiyarka amma kuma ka gini akan bid'a ƙarshe dukka tashi a tutar babu domin Allah ya ce wujuhun izin idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya wasu fuskokin a ranar lahira za ku su a cikin tsoro saboda me amilatun nasiba sun yi aiki tukuru amma akan bid'a ba akan sunna ba duk da haka Allah ya ce tasla naran hamiya sai mun sa su auta shi Allah ba wahalar da kasha yake kallo ba kayi masa biyayya ko kayi son zuciyarka kul hal unabbiukum bil akhsarina a amala kuna so in gaya muku mafi asarar ayyuka ashe kenan ana aiki ayi asara kar ka wanda bai yi bane yayi asara akwai wanda yayi ma yayi asara in kai ba bisa ga yadda aka ce yi ba asara ce to da ka kar mu yadda cikin asararu tababbo wanda suke yin abin da ma anzalallahu bihi min sultan ba Allah ne ya ce ba ba annabi ne ya ce ba ba ayyukan sahabbai ne suka nuna ana yi ba kawai wani ne zai zo ya shirya wa kansa wani timetable kawai ya dora mutane a kai ya dora su a keken bera rana kaza wallahu kaza kuma za a yi lazumi kafa kaza sai kuma a juya a yi wuridi kaza sai kuma a yi kaza Ko sa ka kai ba ubangijinsu ba ne kai ba mai shar'anta musu ba ne abdullahi dan mas'ud ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi sunna kar ku tsaya kirkire-kirkiren bidiyo'i duk abin da ake samun lada da falala Allah da ma'aiki sun gama gaya mana shi mu namu kawai ni imamu malik yana cewa wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa al umuri almuhdathatul bada'i'u mafi alkhairin addini shine wanda aka dora shi akan sunna mafi sharri wanda aka dora shi akan bid'o'i da kakagun al'amura Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon banta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisan ta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh